My name is Aisha Maina, and I represent seven other people here. Considering how long the war on terror has been on for, would you say that we're winning the war on terror, seeing that there are new terrorist groups developing in Africa, one of which is in Nigeria? Sunana Aisha Maina, kuma ina magana ne da yawun wasu mutum bakwai da ke nan wurin tare da ni. Ganin yawan shekarun da aka yi ana yaƙi da ta'addanci a ganinka muna samun galaba a yaƙi da ta'addanci ganin yadda sabbin ƙungiyoyin ta'addanci ke a Afirka waɗanda akwai ɗaya daga cikin irinsu a Najeriya. There's no doubt that we've made some progress in dealing with some extremist groups. For example, core Al Qaeda and bin Laden, they have been greatly diminished. But what is also true is that in some ways the problem has metastasized. You have more regional uh, terrorist organizations like a Boko Haram in Nigeria. Babu shakka mun samu ci gaba wajen yaƙi da wasu ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi. Misali alka'idar asali da Bin Laden an yi matuƙar rage su, amma magana ta gaskiya wannan matsala ta hayayyawa a wasu wurare. Ta samar da ƙarin ƙungiyoyin ta'addanci a yankuna kamar Boko Haram a Najeriya. wadda ta rungumi aƙidar tsatsauran ra'ayi da nuna halin ko oho da ran ɗan adam duk da cewa ba su da ƙarhin kai hare-hare a cikin wasu ƙasashe kamar yadda ƙungiyoyin horko suka iya yi amma dai duk da haka suna yin babbar illa a afirka ko da yaushe mutane kan yi maganar ta'addanci akan amurka ko akan ƙasashen yamma Magana ta gaskiya ita ce yawan mutanen da ke mutuwa cikin har-haren ta'addanci a ƙasashen Afirka ko ƙasashen Musulmi ko a yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya ya hi waɗanda ke mutuwa a ƙasashen yammacin duniya nesa ba kusa ba. Lokacin da aka kai harin bama-bamai a kan ofishin jakadanci a Kenya, mahi yawan mutanen da suka mutu 'yan ƙasar Kenya ne ba 'yan ƙasar Amurka ba. Saboda haka wannan ba matsala ce ta mu kawai ba, matsala ce ta kowa da kowa. It is my strong belief that terrorism is more likely to emerge and take root where countries are not delivering for their people and democratic institutions that weren't reaching out as far as were necessary. Ina mai kakkarwan imanin cewa ta'addanci ya fi bullowa da kahuwa a kasashen da ba sa yi wa al'ummominsu abubuwan da ya kamata da kuma inda hukumomin demokuraɗiyya ba sa kaiwa inda ya kamata su kai. Kuma dole ne mu girka waɗannan hukumomi da muke ta magana a kai a wannan tahiyar da mulki mai kyau da kuma demokuraɗiyya. Waɗannan abubuwa sun zamo tamkar garkuwar kariya daga ta'addanci, kuma muna sa rai ƙasashe su ba mu haɗin kai mai aiki tare, mu yi ƙoƙarin magance wannan barazana. Wannan matsala ce da ta dama duniya ba matsala ce ta Amurka kawai ba.